Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa kuma Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma VOA Hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asawahin ranar talata biyu ga watan Janairun shekara ta dubi da sha takwas. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin ciki kamu muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Rundunar sojan Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda aka yi tsare da su a arewa maso gabashin kasar. masu shigar da kara a somalia kuma sun tuhumci wasu mutane biyar da hannu a cikin wani harin bam da aka kai da wata babban motar a ranar 14 ga watan oktoban shekarar da ta gabata a babban birnin kasar mogadishu tashar talabijin gwamnatin iran kuma ta ce an kashe mutane goma sha biyu a dare daya a cikin mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnatin da ake yi Karin labaran kenan za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar tare kuma da kaduwa da kisan gillar da aka yi ma sarkin Numana. domin shi wannan sarkin yana ɗaya daga cikin mutane da suka ba da gudumawa na ganin cewa an samu dawamamman zaman lafiya. Za kuma a ji cewa wani babban taron al'ummar kambari da aka yi a jihar Niger Najeriya ya lura cewa game da batun tsaro fa har yanzu akwai sauran rina a kaba a tashi tsaye. Za kuma aji cewa gwamnatin jihar Borno ta ɗan tsawaita dokar hana fita kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau shirin ya ɗau wani sabon salo na musamman amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar rundunar sojan najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan boko haram suka yi garkuwa da su sun arci daga inda ake tsare da su a yankin arewa maso gabashin kasar mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanal timothy atinga ya ce yanzu haka an bai wa waɗanda suka arce matsugunai a sansanin wato sojoji kenan da ke garin mangono a jihar borno sai dai antigua bai bayyana lokacin da waɗanda mutanen suka gudu ba ko kuma wato har yanzu suna ƙarƙashin kulawan sojan har zuwa yanzu dai babu wata kafar da ta tabbatar da sahihanci ikirarin sojojin a sanar wanda ya bada kanal antigua ya ce waɗanda aka yi garkuwa da sun sun haɗa ne da mata da maza da kuma yara ƙanana wanda 'yan ta'addar suka tilasta musu yin ayyukan gona a tsibirai da dama da ke yankin tafkin chadi masu shigar da kara, a somaliya sun tuhumi wasu mutane biyar da hannu a wani harin bom da aka kai da wata babbar mota a ranar 14 ga watan oktoban shekarar da ta gabata a babban birnin Kasar Magadishu, inda aka kashe mutane 512 wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar afirka baki ɗaya mutane hudu a cikin waɗanda ake zargin suna da hannu a kama suke kuma sun bayyana gaban kotun sojoji jiya litinin a Magadishu yayin da mutum na biyar kuma ya gudu. A cikin waɗanda ake tuhumar har da Hassan Adan Isaac mutumin da ake zarginsa da tuka motar da ake zaton an yi so a yi amfani da ita wajen kai harin ƙunar baƙin wake na biyu a wannan ranar. Haka kuma shugaban kotun sojin kanar Hassan Ali Nur Shute ya zargi sac da shirya kai harin da kuma zama babban madugun sashin kula da makamai da kuma gudanar da kashe-kashen gilla na kungiyar al-shabab a birnin magadishu hukumomin somaliya dai sun ce ba sa da wata shakka a kan cewa kungiyar al-shabab ce ta kai wannan mummunan farmakin ko da yake ita kungiyar har yanzu ba ta dau alhakin kai wannan harin ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tashar talabijin ta gwamnatin iran ta ce an kashe mutane goma sha biyu a dare daya a cikin mummunar zanga-zangan kin jinin gwamnati wadda ake yi inda kuma shugaba hassan ruhani ya lashe takobin cewa rodidan tsaron kasar za su ɗauki mataki akan masu tada zaune tsaye da kuma masu karya doka an dai kuma wato ɗaruruwan masu zanga-zanga tun lokacin da aka fara tarzoman wato aka kama su a makon da ya gabata lokacin da mutane suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma rawa da iran take takawa a rikicin rikicin da ake a kasashen siriya da iraq da kuma yamal a wani bangare na wato ja da iran din take yi da saudi arabia wajen neman tasiri a wannan yankin tashar talabijin kasar ta ce wasu masu zanga-zanga dauke da mukamai sun yi kokarin kwace tashoshin 'yan sanda da kuma barikokin soja amma kuma sun huskanci turjiya daga rundunar tsaron shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce dole ne amurka ta yadda cewa shirin makaman nukiliyar ƙasarsa tabbas ne ba maganar wasa ba fa a cikin jawabinsa na sabuwar shekara kim ya ce kunamar harba makaman nukiliya na kan teburin aikin safa ya ce kuma ba wani sashi na ƙasar amurka da makamansa na nukiliya ba za su iya kaiwa ba shugaban na koriya ta arewa ya ce ƙasarsa za ta yi daidai da duk wata barazanar harin nukiliya daga amurka kana kuma yana da nukiliyar da za ta tsora ta amurka ta daina wasa da wuta sai dai kuma kim ya sha alwashin ba zai fara kai hari ba har sai zaman lafiyar ƙasarsa ta fuskanci barazana ya kuma bayyana aniyarsa ta sasantawa da koriya ta kudu inda ya ce ƙofarsa a buɗe take don tattaunawa majalisar ɗinkin duniya ta kira ga shugaban ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila da ya cika sa na sauka daga karagar mulki yayin da ƙasar ke fama da yawan zanga-zanga a kan jinkirin gudanar da zaɓe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira ga manyan 'yan siyasar congo da su bada cikakken haɗin kai ga yarjejeniyar da suka kulla ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2016 wanda ya buƙaci kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe. Amma kuma ana ta jinkirta zaɓukan da ya kamata a yi wanda aka yi alkawarin yi a shekarar 2017 da ta ƙare. lamarin da ke ci gaba da haddasa tashe-tashen hakula da kuma haifar da fargaban kabila na niyyar yin tazarce. zarce. shi dai kabila mai shekaru 46 a duniya ya kwashe shekaru 17 yana shugabancin kasar congo kinshasa kuma har yanzu yana nan daram a kan karagan mulki duk da cewar wa'adinsa na biyu ya kare tun cikin watan disamba shekarar 2016 To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Kaduna arewacin Najeriya inda gwamnatin jihar tabbatar da cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun yi ma mai martaba sarkin numa na da matarsa kisan gilla kuma tana farautar waɗannan mutanen. Isa Lawal Ikara gare ka. da yake jawabi ga manema labaru babban mai magana da yawon gwamna malam nasiru ahmad yan rufayin jihar kaduna malam samuel alwan ya ce jami'an tsaro sun tabbatar da wannan kisa na sarki mai daraja ta biyu da ke masarautar numana a karamar hukumar sangan kudancin jihar kaduna mun kira wannan taron manema labarai ne domin mu maku bayani akan bayanai wadda jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki suka wa gwamnatin jihar kaduna a game da kisan gilla wadda wasu wadda har yanzu ba a san ko ne ne ba suka wa mai martaba sarkin numana malam gambo makama da kuma uwar gidansa to gwamnatin jihar kaduna ta yi allah wadai da wannan kisan gilla domin shi wannan sarkin yana ɗaya daga cikin mutane wadda suka ba da gudumawa na ganin cewa an samu dawamamman zaman lafiya a masarautarsa da kuma jihar kaduna baki daya an yi an ba da umarni ga jami'an tsaro na ganin cewa an kama wa da ake zargin su da yin wannan ta'asar to kowane irin matakin tsarkake tsaro gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka game da wannan harin kisan gilla da aka kai an sake jibge jami'an tsaro a wannan masarautar eh, na biye da shi kuma shine gwamnati ta turo manyan jami'an gwamnati na biye da shi kuma shine akwai wannan hukumar ta jihar kaduna wadda aikin ta shine wanzar da zaman lafiya wato kaduna state peace commission bincike ne kawai zai iya tabbatar da takamamme menene ya faru dama dai yankin kudancin jihar kaduna da ke yawan fama da tashe-tashen hankula ya dan samu zaman lumana kafin wani hari da aka kai a jajibirin kirsimeti sai kuma ga wannan harin kisan gilla na sabuwar shekarar 2018 ɗin da muka shigo isa lawal ikara mudar amurka daga kaduna a najeriya to allah shi kyauta a kuma gaida isa har yanzu dai game da batun na tsaro gwamnatin jihar borno ta bayar da sanarwar cewa saboda shawarar rundunar tsaro na musamman ta tsawaita dokar hana fita a jihar Haruna Dauda gare ka. kwamishinan ma'aikatar yada labaru da al'adun gargajiya wato dr muhammad bulama ne ya wannan sanarwa da ya ce sun ɗauki wannan matakin ne don sake duba batun tsaro amma ba don an ta jama'a ba wannan takaita zirga-zirga ne zai soma aiki ne tun daga yau biyu ga watan janairu da za a kaɗe zirga-zirga tun daga karfe takwas na dare har zuwa karfe shidan safiya kowane rana sabanin karfe goma dare zuwa karfe shidan safiya da ake da shi a baya ya ce mun ɗauki wannan mataki ne bisa shawarar rundunar jami'an tsaron soja na ofishin lafiya dole Dan don kare lafiyar jama'a a jihar baki daya an dai kwashe fiye da shekaru biyu ana fama da takaita zirga-zirga ko a ƙarshen makon nan sai da wasu 'yan bindiga da ake zaton cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai harin kwanta ɓauna kan wasu tawagar motocin da suka taso daga garin dambuwa haka kuma kwashe fiye da tsawon awanni biyu ana musayar wuta tsakanin waɗannan 'yan bindiga da jami'an sojan da ke rakiyar waɗannan tawaga bayanai na nuni da cewa waɗannan 'yan bindigan sun ma sace wasu mutane sun tafi da su tare kuma da karkata akalan wasu motocin zuwa daji a wani rahoton na daban kuma da mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar na shiya takwas da ake kira air division kanal timothy atiga aikiwa ma labarai na cewa wasu mutane da aka akasarin su manoma ne da masinta su fiye da 700 sun samu yancin su daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya zuwa gaida ɗan mutan biyu daga Borno kuma bari mu kaɗa jihar Neja inda nan ma wani taron al'ummar Kambari ya lura cewa matsalar tsaro tana yawaita duk wada ƙoƙarin da aka yi wajen taka boko haram burki. Nasiru Mustapha Batsari gare ka. tsohon gwamnan jihar Kano a lokacin mulkin soja, Kanal Aminu Isa Kwantagora, da ke zaman ɗaya daga cikin 'yan kabilar ta kambarin da ya halarci taron da aka gudanar a ƙauyen Gulbin Boka ta ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, mai fama da matsalar rashin kyawun hanya. ya ce duk da yake taron ya zo daidai lokacin da ake samun nasarar yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, amma a ɗaya gefen batun matsalar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na zaman wata babbar barazana. Amma har yanzu akwai sauran rina a kaba. a tashi tsaye domin in ga garkuwa da ake yi da jama'a fashe-fashen nan da ake yi kuma kaga yana karuwa. Farfesa Yakubu Auna shine shugaban kungiyar ta kabilar Kambari. Mai da haka taron ga ya kasa akwai haɗin kai bukata da biya burin mu kenan insha Allah. Iyaka dai kira muke ga mutane haɗin kai. Akwai challenges na tsaro bai za ku ce game da wannan. Gaskiya akwai challenge kwarai da gaske muna gaya mutane mu duk inda suke inda suka ga ba ko ba su da shi ba su gaya masu unguwannin su a gaya ma hukuma. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta wannan taro. A sunana Bala Bawa Tajir daga Salka. Hanyoyin ba su da kyau. Ni ce mai suna Mrs. Naomi Tipayo. Waɗansu asibitoci ba sa kusa da kauyuka. wasu mata idan suka tashi kamar wurin haihuwa haka nan da wuya su ma dai makaɗan gargajiya na kabilar ta kambarin ba a bar su a baya ba Ka da Mustapha to ga wannan somun taɓa. Mustapha Nasiru ba Muna so mu yi wa ita gwamnatin tarayya matashiya cewa a watan Mayu na 2016 lokacin da za ta ƙara kuɗin mai gwamnati ta ce ta janye tallafin man fetur wanda a lokacin ke cewa a duk wata za ta iya ajiye ranar naira biliyan goma sha shida da ɗigo hudu wanda yake a ƙarshen shekara za a samu saboda tiriliyan ɗaya wanda ta alkawarin cewa kwannan kuɗaɗen za ta yi amfani da su wajen gyara matatun man fetur ɗin ƙasar nan sannan kuma za ta yi amfani da su wajen fara ko gina wasu sababbin matatun fetur don ya kasance wahalar fetur ta janye amma yau gashi mun dawo mun samu kama a cikin wannan yanayi to sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya ba daidai ba ne a ce yau apc tana ragaman mulki a samu rikita-rikita da yake faruwa a jihohi goma sha abin da yake faruwa a jam'iyyar pdp ba komai bane alhakin 'yan najeriya ne ta kama su ka daina zargin a'a matanka ba lafiya a gwamnatin pdp ne a ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin pdp ne eh. a mota ya yi hatsari a laifin pdp ne wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome pdp daga ciki a yau a Najeriya kashi 80 cikin 100 'yan jam'iyyar APC 'yan PDP ne. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a shirin tsaka mai waya na farko na wannan sabon shekara ta 2018. Shirin na musamman ne ta fannoni da yawa da suka hada da inda aka dauke shi da fasalinsa da wanda ke cikinsa da ko batutun da ya kusa. Sunana Honorable Ahmed Wadada Aliyu Baraden Kefi. Babu yanda za a yi na daina alaka da NPDP ba kuma abin da zai sa in daina alaka da yan duk wani jam'iyya da take Najeriya. Ni dan APC ne. APC ba gamin Gambeza ba ne? acn ne da anpp da cpc da kowa suka haɗu suka yi apc da pdp kuma ni za a nuna wa apc ba wanda ba, yanda za a yi idan za ka faɗi tarihin nasaran apc a nigeria ba ka iya cire pdp 2 saboda haka don na bar pdp in ana tsammani eh, ko ana expecting na daina hidima da npdp wannan ai jahilci ne eh, npdp aljannu ne ko mala'iku mutane ne haka ne to shirin nan ya ci sa'ar samun manyan kusoshin jam'iyyun biyu na najeriya na apc da pdp don haka ku zo mu je abuja to jama'a yau za mu yi abin da mu saba ba muna a babban birnin tarayya na abuja a cikin ɗakin mu na watsa muku labarai daga nan abuja din a wannan karo ba a washington ba kuma za mu yi wannan shiri na tsakamawa ba yadda muka saba yin shi ba galibi muka yi shi ne ta waya ba tare da su mutanen ba amma muna zaune tare da baki na nan cikin ɗaki bakin na su ne alhaji ahmed gulak wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon gwamnatin da ta gabata ta pdp ta gulak jonathan kuma mutum sananne a harkokin siyasar najeriya shi kansa an yi ta maganganu na irin mukamin ko da yake so ko zai tsaya ciki da ma na zama shugaban ita kanta jam'iyyar tasu ta pdp sannan kuma a jihar su ta adamawa a ci ana zancen da yawa game da makomarsa ta siyasa sannan na biyu alhaji mai malabu ne shine eh, su ne suke ci yanzu shine babban sakatare na jam'iyya mai ci yanzu ta apc a nan najeriya ta shugaba muhammadu buhari sannan ina ta da kanina kuma abokin aikinmu nasiru adamu da yake an ce da dan gari akan ci gari na gayyato shi ya zo ya ta ni gudanar da wannan tattauna ko da za mu bar wani abu baya da ake a nan cikin najeriya wanda mu da muke nesa din ba malamin sun ya game da shi ba ta da bata lokaci ba malamai ibarkan ku da zuwa alhaji ahmed zan fara da kai tun da kai ne dan adawa yanzu na can ba ban taba zaton cewa zan kira ka dan adawa ba amma ga shi lokaci ya canja lokacin da aka gama babban tare na convention na jam'iyyar pdp inda aka zaɓi sababbin shugabanninta na ji wasu mutanen ku suna cewa bayan wannan convention din sun shirya su kwace ragamar mulki na daga hannun apc me kuka taka kuka yi wannan magana to a kafin in ci gaba ina godiya ga allah da ya kawo mu ga wannan lokaci ni a matsayina na ɗan jam'iyyar pdp tun alif 1900 da 99 muka fara wannan jam'iyyar har zuwa yanzu mm, mm. ban taba ga inda wannan jam'iyyar mu na pdp ta shiga wani matsala kamar wannan karo ba dalilin haka kuwa na fiskanci jam'iyyar ta doso wani guguwa ne wanda in ba an tashi ba to karshen ta zo ita jam'iyyar ko ko jam'iyyar jam'iyyar mu to domin fi sabilillahi a rayuwana ba na rufa-rufa hmm. dole ne in faɗa gaskiya 'yan najeriya su sani jam'iyyar nan mun rike ragamar mulki shekara goma sha shida hmm. abubuwan da ya gudana har an zo an rasa mulki mun ɗauka za a gyara ta mu zama vibrant jam'iyyar adawa mu sa jam'iyyar apc kullum a firgice hmm. amma ta doso yanzu jam'iyyar ta koma hannayen waɗanda ɗan najeriya ba za su taɓa yadda da su ba su pdp kenan su pdp alal misali yau ɗaya daga cikin gwamnan gwamnonin jam'iyyar pdp alal misali ah, ayo shi na ikiti shine chairman na gwamnonin pdp zai fita haikan ya ce bai yadda ba a fidda kuɗi don a yi yaki da boko haram a jihar arewa maso gabas mm. kaga duk dan wannan yanki ko kana jam'iyyar pdp ba za ka amince da wannan hurufin da ya yi ba to irinmu da yawa muna nan yau dai zan ce eh ina jam'iyyar pdp amma ban san me gobe za ta haifar ba domin kuwa eh. jam'iyyar adawa yanzu jam'iyyar ta koma bangare guda ita ta pdp ta pdp wato south south alhaji ana wannan magangan da kake kamata yanzu su suna fita daga wajen alhaji mai malar da eh, wani ina zuwa eh. Eh, ina zuwa domin ya kamata ka shimfiɗa gaskiya gaskiya kafin a nisa kafin a yi nisa hmm. domin mu san matsalan domin yan jam'iyyar pdp su san matsalan da suke ciki domin jam'iyyar pdp su san wani yaran gyara ne za su iya su yi hmm. kafin lokaci ya zo eh jam'iyyar pdp muna jam'iyyar adawa mun yi harafi harafi da yawa mun ce jam'iyyar apc ba su iya mulki ba ba su yi abin da suka yi alkawali ba mhm. ko ba haka ba mhm. sun faɗa kaza ba su cika ba wannan ran da kake bayyana ina zuwa Wani wannan ran da kake bayyana ya faru ne a sanadin yadda aka gudanar da zaben sababbin shugabannin na baya baya ne ko kafin mhm. a yaka din ma kafin a yi haka din ma so dalilin haka mm. idan kai jam'iyyar mm. adawa mm. kana adawa kana suki jam'iyya mai ci to ya kamata ka gyara gidanka muna da abuwa da yawa alhaji amir bari in ji mm, alhaji mai na san jin wannan zai kwantar ma da hankali Tana abin da ya eh. kamata wannan abubuwa kamar da yace yake faɗa a ji su daga mai adawa da shi amma ga shi amma yace gaskiya zai faɗa eh, dama ni bai ban mamaki ba saboda na farko kusan tunanin da nake yi akan magana da zai yi da kuma maganan da ya yi mm. ya gaskata zatona ne saboda na farko magana da ya yi akan halin da jam'iyyar pdp take ciki wannan kaga daga bakinsa aka ji kuma wannan ita ce kat ba wani maganan da wani zai kara saboda na biyu magana da ya yi na cewar dama yana da tunanin a irin tunanin su jam'iyya apc ba su iya mulki ba kuma ba su cika alkawura da suka ɗauka ba wannan shine abin da zan yi tsokaci a kai don wannan magana da ya yi mm. ya zo daidai kan gaba ne saboda eh, abin da yake faruwa a jam'iyyar pdp a halin yanzu kenan kuma ba komai bane alhakin 'yan najeriya ne ta kama su mm. dama duk lokacin da alhakin abu ya juyo kan mai aikatawa dole sakamako irin wannan zai fito so magana kuma na alkawura da muka ɗauka kwarara da 'yan najeriya sun sani lokacin da shugaban muhammadu buhari yake yakin neman zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar apc abin da ya addabi al'umman ƙasar nan rashin tsaro ne da kuma maganan cin hanci da rashawa a baitulmalin gwamnati tamkar wawai take kara zube kowa zai iya iba abin da yake so ya je gidansa amma lokacin da ka ji wasu su ba shi ba suna magana cewa bayan sun gama zaben nan za su kwace mulki daga hannunku wasu ku ji sun dawa abin kamar abin dariya abin gashi ya faɗa a amanta da abin da alhaji ah, a to ai in tana neman shaida eh. ko a gari in ka ji mai kuɗi ya ce ma wani mai kuɗi ne to ka yadda hmm. to a jam'iyya kuma idan dan jam'iyya ya fito ya ce maka jam'iyyar su akwai matsala amma me yasa ba za ta iya yiwa dole ka yadda su kwace mulki daga hannun ku me yasa kake jam'iyya to ai yan Najeriya ne za su ba wai kwata bane mulki irin ta demokradiya cin zabe ake yi eh. kuma babu abin da ya nuna bisa ma maganan da ya faɗa babu ma shiri da ya nuna ma sun shirya su ci zaben to domin na farko dole sai mun dawo kan maganan da ya na cewa ba mu cika alkawara ba ko kuma ai sosai zan ma zo ga wannan zan so mai wannan yawa shirin ma na cin shiga zaben ai ba su yi batun da kaga ma ba a shirye suke ba dole sai sun kimsa gidan su. Amma da rikitan cikin gida yanzu ga Kaduna nan ba shiri Kano ba shiri Yobe ba shiri Kogi ba shiri. Jam'iyya jam'iyya idan ta cika. Hmm. Jam'iyya ai shi yasa duk jam'iyya akwai akwai akwai kwamitoti akwai na sulhu akwai na tuntuba akwai na gudanarwa abubuwa da saboda ba yadda za ka yi ka tara al'umma ka ce jam'iyya ba a samu rashin fahimta jifa-jifa dole ne a samu wannan eh. mahimmin abin shine mizani ko kuma ma'auni da za a ɗauka a dubi shi shine abin da aka zaɓi jam'iyyar nan a kanta tana yi eh amma alhaji mai mada in ka dubi likita da na cikin gida na jam'iyyar na ba kananan likita yanzu kaga kwankusa da ganduje da kasan dare da rana suke a kaduna ahmed rufai da mutanen eh, da yake jayayya da su a kogi dido balaya da gonan kogi duk inda ka duba rikicin da manya-manyan 'yan siyasa ne suke ja in ja wanda yasa wasu suke ganin cewa pdp tana da dama a waɗannan jihohi da su zo ta akalla jihohi goma sha biyu nake ji da bauchi da sauransu inda ake jin cewa irin wani rikicin cikin gida wannan za su sha mamaki saboda ba wannan ba bane ai shiri na shiga zaɓe. to a gaishe kuma malamai to wannan ita ce shimfiɗar farko ta wannan mahara ta musamman da muka ɗauko muku takanas daga birnin abuja a tsakanin mai malabuni babban sakataren jam'iyyar apc na najeriya da kuma ahmed gulak tsohon mai ba da shawara akan harkokin siyasa ga tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya Allah kai makon gobe rana wata yau a daidai wannan lokaci muna fatan mu dawo mu ci gaba muna gode su bakin namu tare da kuma wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da kuma Benjamin ga wanda ya daukar mana shirin a can Abuja a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington To a gaishe ku yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. rundunar sojan najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan boko haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda ake tsare da su a yankin arewa maso gabashin najeriya mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanal timothy atinga ya ce yanzu haka dai an baiwa waɗanda suka arce matsugunai a sansanin sojoji da ke garin mangono na jihar borno sai dai kuma wato antigua ya bayyana bai bayyana lokacin da waɗannan suka gudu waɗannan mutane suka gudu ba kuma har yanzu suna ƙarƙashin kulawar sojan har yau dai babu wata kafar da ta tabbatar da sahihancin ikirarin sojojin masu shigar da kara a somalia sun tuhumci wasu mutane biyar wanda cewa suna da hannu a cikin wani harin da aka kai na bam da wata babbar mota a ranar 14 ga watan oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin kasar mogadishu inda aka kashe mutane 512 harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar afirka baki ɗayanta mutane hudu a cikin waɗanda ake zargin suna hannun hukuma ne kuma sun bayyana gaban wata kotun sojoji a jiya litinin a mogadishu yayin da mutum na biyar shi kuma ya gudu to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in sallama da ku ina taya raba kanan bulu sabo murnar auren diyarsa hajara da angonta ya su wanda za a daura a majami'ar anglican a unguwar dan asabe karamar hukumar kubau ta jihar kaduna ranar alhamis 4 ga watan janairun shekara 2018 allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin baba ya kuma kiri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da injiniyanmu na yanzu jimutu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hankali.